يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن ديننا الإسلامي دين عني بالصحة غاية العناية وأعطاها اهتماما بالغا وحماها من كل ما يعكرها ويدهورها وأمر المسلمين أن يدعوا الله زيادتها وأمر بهبزها فالمسلم يعتقد أن الصحة من أجل نعم الله على عباده وأجزل عطاياه عليهم وأوفر منحه لهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا أيها الأفاضل رغم هذه العناية التي أعطى الإسلام الصحة كانت من الأمور التي لا تهتم بها حكوماتنا المتخاذلة مما يسبب إضراب الأطباء عملهم وقتا لآخر وفي هذه الآونة الراحلة لا زال الأمال غير الأطباء في إضراب الأمل في المستشفيات النيجيرية من ممرضين وصيادلة وإداريين فيا للعار ويا للشنار ويا للأسف أمة لا تهتم بأمر الصحة ولا تهتم بأمر العلم أمة فاشلة يقول الإنجليز في مثلهم الأمة الصحيحة هي الأمة الغنية أيها الأفاضل إن الدول العادلة هي التي تنفق جل مصادرها المالية في أمر الصحة والعلم فتوفر للعمال راتبا يناسب عملهم وتوفر لهم الأجهزة للاكتشافات الطبية والصحية فليست مشكلتنا في هذه الدولة عدم الأطباء الخزاق بل هي الركب والأجهزة مما أنتج في آخر الأهل أجر الدماغ فلا تذهب إلى دولة متطورة إلا وفيها أطباء مستشارون حذاق نيجيريون أيها الحكومة إن الحذاق في الدولة رزق كبير يسوقه الله سبحانه وتعالى للدولة التي يحبها والحق أمر يلم به الأقلاء ويتلاعب به السفهاء فإنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب فقال أو في الطب خير يا رسول الله فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء أيها الأفاضل في الوقت الذي يتزايد المرض بين الناس ينبغي أن يتزايد الاهتمام بأمر الصحة والطب ولكن الأمر أقص ما كان ينبغي أن يكون في وطننا الحكومة ظالمة رائية لا ترحم رعيتها وعمال الصحة لا يرحمون عباد الله ولا ينظرون إلى الفقراء والمساكين الذين يموتون من أجل خمسة آلاف ليرة وهذا خلاف ما قدره ما قرره قانون عملهم يقول جالينوس كما حكى عنه فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق الطبيب وينبغي للطبيب أن يعالج الفقراء كما يعالج الأغنياء ويقول الدكتور عبد اللطيف محمد في التعليق على ذلك القول وكانت رغبة الرازي في علاج الفقراء أشد من الأغنياء ولذا سعى إليه المرضى من كل مكان وكان يجري على الفقراء الجرايات الواسعة أيها الأطباء أيها الأمال في مجال الصحة لاحظوا حال رؤسائنا واعملوا لمساعدة الفقراء ولا تجعلوا همكم المال والرتبة الشهرية بل اعملوا لله تعالى واخلصوا نياتكم يؤجركم الله اجرا حسنا فان عملكم بحسن نيتكم عباده فانما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها ايها الاطباء ايها الامال في مجال الصحه لا تكونوا متكبرين ولا جبابره ولا معجبين بانفسكم يقول فخر الدين الرازي واعلم يا بني أن من المتطببين من يتكبر على الناس لا سيما إذا اختصه ملك أو رئيس وقد كان الحكيم جالينوس رأيت من المتطببين من إذا داخل الملوك فبسطوه تكبر على الآمة وحرمهم العلاج وغلظ لهم القول وبتر في وجوههم فذلك المحروم المنقوص أيها الأطباء ويا عمال الصحة في المستشفيات تواضعوا لله فإن من تواضع لله رفعه الله يقول الرازي واعلم أن التواضع في هذه الصناعة زينة وجمال وجون ضعة النفس لكن يتواضع بحسن اللذ وجيد الكلام ولينه وسبك الفظاظة والغلزة على الناس أيها الأفاضل هذه هي نظرة الإسلام إلى الصحة والأمال في مجالها من أطباء وصيادلة وممرضين وسائر من يعمل في هذا المجال الخبر فوجب على الحكومة لو تسمع أن ترائي حقوقهم وتحسن إليهم حتى يستطيعوا أداء أعمالهم على أحسن وجه وفي أنبل معنى وأحكم وسيلة يقول الشاعر إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد ألا صلوا وسلموا عليه وعلى آله وصحبه واذكروا ربكم ذكرا كثيرا وتوبوا إليه يغفر لكم ويقبل توبتكم الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد رتب الإسلام كيفية رعاية الصحة إلى مراتب عدة وجعل أهمها ما يلي الأولى الوقاية وهي حفظ الصحة قبل إصابتها بمرض وتتم عملية الوقاية بتناول بعض الأقاطير أو الحبوب أو الثمار أو غيرها وذلك مثل تناول العدوة أي تمر المدينة كل صباح وتارة تكون بالأدعية والأذكار مثل أذكار الصباح والمساء وغيرها الثانية الحمية وهي حفظ الصحة بترك بعض الأشياء من المأكولات والمشروبات والأفعال والآدات يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الحمية فقال الله تعالى في آية الوضوء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ من داخل أو خارج فقد أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده الثالثة, الثالثة أيها الأساتذة هي التداوي ويتم ب ويتم ذلك بالأغذية وهي وهو الأبدل أو الأدوية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن الدواء متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المرقب وقالوا كل داء كل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء أيها الأمال في مجال الصحة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اعملوا لهدف سام واتركوا الحكومة وظلمها وما في درجة الدين من مسلم الدين يدي بقى من غير الله فيها مهمنشي sannan ya kula da ɓangaren lafiya ya ba ta wani irin matsayi matsayi babba kuma sannan ya tsara lafiya daga duk abin da zai iya jirkita ta ko ya saman mata matsala kuma ya umarci musulmai cewa su roƙi Allah subhanahu wa ya ƙara musu lafiya yana ɗaya daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ƙare shi da lafiya ko ya ba shi lafiya sannan musulunci ya umarni da cewa a tsara lafiya musulmi aqidarsa ita ce lafiya tana ɗaya daga cikin manya manyan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mabayinsa kuma ya gwaggwaba musu a cikin kyaututtukansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'imomi guda biyu an rudu mafi yawancin mutane a cikin su ba su cika cin gajiyar su ba ni'ima ta farko ita ce ni'imar lafiya ni'ima ta biyu kuma ita ce ni'ima ta dama dama da Allah ke ba mutane dama ta dukiya ce dama ta ilimi dama ta mukami su tari mutane ba su cika cin gajiyar waɗannan damammakin ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya wayi gari a cikin ku lafiyarsa kalau kuma sannan yana zaune lafiya a cikin al'ummarsa sannan yana da abin da zai ci na ranarsa to wannan kamar an ba shi mulkin duniya ne ga baki ɗaya ‘yan uwa masu daraja duk da wannan muhimmancin da addininmu na musulunci ya ba bangaren lafiya sai dai wannan bangare a mu kamar sauran ɓangarori yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnatocinmu waɗanda ba su damu da al'amurra ba ba su damu da shi ba abin da yake jawo bini bini ka ji an ce likitoci sun tafi yajin aiki wani lokaci bayan lokaci kai a halin da muke ciki yanzu ma mafi yawancin jami'an da suke aiki a asibitota ba sa aiki suna cikin yajin aiki saboda bukatu da suke da su a wajen gwamnati in ka tafi asibiti kila likitoci kawai za ka tara masu aikin jinya wato nafis ba su aiki suna yajin aiki masu ba da magunguna haka haka sauran ma'aikata masu ba da kati da sauran masu rubuce-rubuce duk kusan suna yajin aiki wannan abun kunya ne abun Allah wajen rai ne abun damuwa ne abun bakin ciki ne al'ummar da duk bata damu da al'amarin lafiya ba bata damu da al'amarin ilimi ba to wannan al'ummar makomarta na da haɗari sakamakon abin da zai biyo baya a cikin rayuwar al'ummar ta mummunan abu ne akwai karin magana da turawa suke faɗi suke cewa al'ummar da ke da lafiya ita ce al'ummar da ake tsammani ta zama wadatacciya al'ummar da ba ta da lafiya to ita ce al'ummar da kuma ake tsammani ta zama matalauciya yan uwa masu daraja dauloli ko kasashen da suka kasance masu adalci sun kasance a budget ɗinsu suna ware ma ɓangaren lafiya da ɓangaren ilimi kaso mai tsoka ta hanyar tanadar albashi wadatacce wanda ya dace da ma'aikatan lafiya sannan su tanadar musu kayayyakin aiki na bincike-binciken gano cututtuka amma ban da ƙasarmu wallahi an yi ittifaki akan cewa ƙasar nan tamu ba matsalar ta bace ƙwararrun likitoci ba matsalar ta bace kwararrun ma'aikata a bangaren lafiya a'a babban matsalar ta ita ce babu kayan aiki da suka cancanta a saman a cikin asibiti in ka tashi ka tafi wani asibiti a wata ƙasa cikin manya-manyan ƙasashe da ake da su na duniya masu tutiyar ci gaba da ilimi sai ka ga likitoci masu ɗimbin yawa 'yan Najeriya kuma su za su duba ka a can amma akwai kayan aiki a can anan nan ko babu kayan aiki a can ana ba su wadataccen albashi a nan ko ba a ba su albashin da ya cancance su. ‘Yan uwa masu daraja. Allah maɗaukacin sarki ya ba ƙasa mutane masu ƙwaƙwalwa masu gano abubuwa to wannan arziki ne ba kowace ƙasa Allah ke ba ba sai ƙasar da Allah ke santa idan wannan ƙasar ta fahimci haka sai ta ci gajiyar waɗannan ƙwararrun masu ƙwaƙwalwa ta yi amfani da su domin ci gaban ta idan kuma ba haka ba shikenan sai ta yi sakaci da su abin da ke kawo gujewarsu su tashi daga wannan ƙasa su tafi wata ƙasar da aka san muhimmancinsu ƙwaƙwalwa da gano abubuwa da kwarewa a aiki ba kowa ke gane shi ba sai mutanen da suka kasance masu ƙwaƙwalwa amma wawaye kullum sakaci suke yi da masu ƙwaƙwalwa a cikinsu ba su cika damuwa da mutanen da Allah ya ba su baiwa ta ƙwaƙwalwa ba shi yasa suke faɗi a karin magana suke cewa ba wanda ke sanin matsayin mazaje sai idan shi namiji in kai ba namiji bane ba za ka gane wancan namiji bane al malik rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi murtali a cikin muwaddansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mara lafiya da ya samu ciwo ciwo ya same shi ya ji ciwo jini ta zuba shi shikenan sai wannan mara lafiyan ya ce aje a kira masa mutane guda biyu daga wata ƙabila da ake ce musu banu anma sai suka zo suka duba shi waɗannan mutanen guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle su yace a cikin ku waye ku ayyukuma aqabbu a cikin ku waye ku kwarewa wannan resident doctor ne wannan kuma consultant ne sai wannan mara lafiyan jini na zuba a jikinsa sai ya ce a ya ma'aikin Allah dama a cikin likitanci ma akwai alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle wanda ya saukar da ciwo wanda ya saukar da magani shi ya saukar da ciwo so daga kowane ciwo yana da magani sannan kuma abin da ake lura da shi shine wa yafi kwarewa so daga bai kamata gwamnati wacce ta san abin da take yi ba irin tamu ta Najeriya ba ta zama tana kula da mutanen da suka zama kwararru bai kamata a rika sakaci da su ba har suna guduwa suna tafiya wata ƙasa a halin da muke ciki ciwo yana ta karuwa a cikin al'umma in ka tara mutane goma kusan mutum takwas ba su da lafiya haka ake rayuwa a najeriya a daidai lokacin da ya kamata a ce kula da lafiya kuma ya karu. lokacin da ciwo ya karu a cikin al'umma to daidai lokacin kuma gwamnati ya kamata ta rubanya kokarinta a wajen kula da lafiya sai dai al'amarin ya kasance saɓanin haka a mu. hukuma azzalima ce ba ta jin tausayin 'yan ƙasarta su kuma jami'an da suke aiki a ƙarƙashin gwamnatin a ɓangaren lafiya su ma mafi yawancin su ba sa tausayin al'umma ba sa kallon talakawa ba sa kallon mutanen da dubu biyar zai ta sa su mutu ga su nan ana ta mutuwa abinda ƙasa ma da dubu biyar wani ya kasa biya dalilin da zai sa ya mutu kenan ba ruwansu da wannan dubu biyar ta sa mutum ya mutu ko ƙasa da dubu biyar ba yi da shi na tabbatar da ko jiyan nan akwai matar da aka rubuto mata magungunan da suka kai dubu biyar takardarta tana nan a masallaci an kawo tana neman taimako canjin kuma aka rubuta mata maganin dubu biyar ta kasa samuwa ɗaya daga cikin manya-manyan likitoci da aka yi su can kafin zuwan annabi isa alayhi salam wanda su ne manya-manyan kakannin kakannin yan boko jalinos yana faɗi kamar yadda babban malamin musulunci Fakhruddin Razi Allah gafarta masa kurakuransa ya ambata a cikin littafin sa ɗabi'un likita yace ya wajaba ga likita ya zama yana kula da talakawa ya ba su magani kamar yadda yake kula da masu kuɗi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ya ta'aliki a kan wannan littafin shi yake cewa hakika an samu fakhruddin razi malamin addini kuma likita ya kasance yana kula da talaka fiye da yadda yake kula da masu dukiya shi ya sa talakawa marasa lafiya suke gogoriyan zuwa wajensa daga kowane bangare na duniya kuma ya kasance yana musu hidima hidima wacce take mai yawa yan uwa masu daraja ya ku likitoci ya ku masu aiki a ɓangaren lafiya ku kalli halayen shugabanninmu ba abin da ya dame su ba a ƙasan nan suke neman magani ba suna da likitocin nasu na musamman jirgi ake tashi su kucin da guda domin ya tafi ƙasar da suka ga dama a je a duba su akwai matar gwamna wacce tana ɗaukan ciki to wannan cikin gabaki jinyar jinyarsa za a yi ne a kasashen waje ko a ingila ko a germany ko a wata kasa daga cikin kasashe ba ma nan ƙasashe kusa kusa irin su egypt ba a'a sai sun tafi irin su ingila irin su germany sai ka basu san halin da likitocin a asibitotan mu suke ciki ba imu imu ne mu ne da ku mu ne muka damu da muke zuwa waɗannan asibitotan in kun yi yajin aiki ba gwamnati kuka mawa ba mu kuka mawa kuma kun ma yan uwanku ne saboda haka bai kamata a ce mutumin da ya karanci bangaren lafiya bangaren tausayi da imani ya sanya tunaninsa shine kullum kudin da za a bashi a ƙarshen wata ko ƙara masa ko bashi wasu abubuwa ɗauni da suke ake ba ma'aikacin gwamnati a'a ya tuno da girman aikinsa ya fahimci cewa wani bangare yake na ceton rai ya kawo wannan imanin kusa-kusa da shi ya ji a ransa cewa ko an biya shi abin da ya cancanta a biya shi ko ba a biya shi ba to zai yi domin girman ladar da yake samu a wurin Allah madaukakin sarki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ko waɗanne ayyuka Allah yana saka wa masu yin su ne gwagwadon niyoyinsu so daga idan kuka kyautata niyoyinku ibada kuke aiwatarwa a lokacin da kuke kula da marasa lafiya a bangare ne na likitanci ko a bangare ne na jinya ko a bangaren ba da magani hatta mai ba da kati a asibiti idan ya kyautata niyyarsa ibada yake yi domin aiki yake na jin kan al'umma da kuma tausayin al'umma yan uwa masu daraja ya ku masu aiki a bangaren lafiya kan ku zama mutane masu girman kai kan ku zama masu jin kawunansu Fakhruddin Razi dai ya ci gaba da nasiha babban likita ne da aka yi shi a shekarun baya yana ma ɗansa nasiha yake cewa ya kai ɗana daga cikin likitoci akwai waɗanda suke girman kai ga mutane musamman ma idan suka ga gwamnati ta jawo su a jiki shi yasa sai ka gansu suna kausa sama mutane harshe a magana suna ne ma mutane fuska ba ta yin kyakkyawar al'umma da mutane to irin waɗannan su ne waɗanda aka haramta musu ladan lahira kuma ba za su ci gajiyar aikinsu ya ku masu aiki a ɓangaren lafiya ku yi tawazu'u ga Allah duk wanda ya tawazu'u ga Allah Allah maɗaukacin sarki zai ɗaukaka shi ya ba shi matsayin da bai zata ba kuma ku sani cewa lallai sana'a ta kula da lafiya a cikinta tawazu a cikinta ado ne kuma zina ne amma ba ana nufin tawazu ka kaskantar da kanka ba a'a ka kyautata lafazi ga mara lafiya kai masa maganganu masu kyau tun daga nan ya fara jin sauki ya fara jin saukin ciwonsa tun baka bashi magani ba sannan kada ka daka masa tsawa sannan kada kai masa kausashiyan magana domin ya zo bai da lafiya ila in ka masa kausashiyan magana shikenan sai rashin lafiyar nasa ya kawo ɗan uwa masu daraja wannan shine dubin musulunci kuma ita ce mahangar musulunci a game da abin da ya shafi ɓangaren lafiya da kuma masu aiki a ɓangaren lafiya waɗannan likitoci ne ko masu ba da magani ne ko masu jinya ne da sauran dukkan waɗanda suke aiki a wannan fagen mai muhimmanci. saboda haka ya ba ga hukuma da tana ji ta kula da haƙoƙinsu ta kyautata musu har su iya aiwatar da aikinsu yadda ake bukata a cikin tsari a cikin yadda za a ce madalla da wannan aiki nasu mai hikima yana cewa mutane guda biyu malami da likita dukkaninsu ba za su yi maka abin da ya cancanta kai ba idan ba a girmama su ba ka je ka yi haƙuri da ciwon kai ka mutu da shi idan ka rena likita malami kuma idan ka masa rashin kunya ka ce bai da amfani to ka je ka mutu da ka. haka mai hikima ya faɗa yan uwa masu daraja hakika musulunci saboda kula da al'amarin lafiya ya jeranta tsarurruka da ake bi wajen kula da lafiya abu na farko shine rigakafi ana yin rigakafi ta hanyar tsara jiki daga ciwo tun kafin ciwon ya samu jikin ta hanyar shan wasu magunguna ko kwayu ko kuma cin wasu 'ya'yan marmari da sauran makamantansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fa'idar cin dabino guda bakwai na ajuwa wato dabinan Madina wanda ya ci shi daga safiya zuwa yammaci Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare shi daga samun cututtuka hadisin yana cikin sahihul bukhari wani zubin kuma akan koyar da rigakafi ne a cikin musulunci ta hanyar yin addu'o'i da zikirora kaman addu'o'i da zikirorin da annabi sallallahu ya umurce mu mu rika yi da asuba da kuma maraici hanya ta biyu ita ce nisantar wasu abubuwa abinda suke ce ma alhinya shine tsara lafiya daga duk abin da zai iya taɓata. ta ta hanyar a hana mutum cin wasu abubuwa ko a hana shi shan wasu abubuwa ko a hana shi wasu ayyuka ko a hana shi wasu al'adu al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana faɗi yana cewa amma kariyar da musulunci ya ba likita likita lafiya to ya kunsu a cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa a cikin ayar alwala kuma ayar kemama in kun kasance ba ku da lafiya ko kun kasance a halin tafiya ko ɗayan ku ya je bayan gida ko kuma ɗayan ku ya sadu da iyalinsa bai samu wanda zai yi wanka ba to sai ku yi taimama ku samu wuri bagire wanda ya kasance mai tsarki al-imam ibn al-qayyim yace sai Allah ta'ala ya halasta ma mara lafiya da ya karkace kada ya amfani da ruwa a'a ya amfani da turbaya dan a ƙara jikinsa kada wani abu mai cutarwa ya samu wannan jikin nasa yace wannan fadakarwa ce a game da dukkan wani abin da ake tsammanin zai iya cutar da jiki ta ciki ko ta waje kuma wannan ayar Allah subhanahu wata'ala a cikinta ya nusantar da bayinsa zuwa ga tushen likitanci da kuma dunkulallin ka'idoji na likitanci abu na uku yan uwa shine yin magani hakan na tabbata ta hanyar cin abinci mai kyau magani ne kuma malamai suka ce wannan shi yafi ko kuma ta hanyar shan magunguna al-imam ya ce yace hakika likitoci sun yi ittifaki akan cewa duk lokacin da za a iya mutum magani ta hanyar abinci to ya fi da a ce ya sha magani wato abinci ya fi warkar da mutum ya ba shi lafiya fiye da a ce ya sha magani سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رويتو حديثي دقا منزل الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala bai taɓa saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta a hadisin manzon sallallahu ya ce wanda ya san maganin ya san shi wanda kuma bai san shi ba bai san shi ba shi yasa a aƙidan musulunci ba a cewa ciwo kaza bai da magani sai dai a ce ba a gano ba ya ku masu aiki a bangaren lafiya ku ji tsoron Allah ku ji tausayin bayan Allah ku ji tausayin bayan Allah da suke ƙasa shi Allah subhanahu wa ta'ala da yake sama shi ya ji tausayin ku ku yi aiki da manufa manufar ku kar ta zama ita ce kuɗi kuɗi ƙararren abu ne kamar yadda yake fararre amma kyakkyawan niyya za ta bi mutum har lahira kuma ta masa jagora shiga aljanna sai mutum ya yi mamaki ranar lahira a ce aikin nan da ka riƙa yi na jinya da taimakon al'umma da likitanci to shine yasa ka shiga aljanna da shi ka tsira Ƙila ma ba tallaka bace ta sa ka tsira wata ƙila. ba sauran ibadoji da kake suka sa ka tsira ba a'a wannan kyakkyawan aikin shine yasa ka tsira saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkan wata tsota wacce take mai jini akwai ruwa a cikinta tana da rai ka taimaki wannan tsokar ko ka taimaki wannan hanjar ko ka yi sadaka shi sa kare duk da ya fi kowa lalacewa a cikin halittun Allah karuwa ta shiga aljanna saboda shi karuwa hadisi sahihi manzon sama ya tabbatar da cewa karuwa ta shiga aljanna saboda kare ta shayar da shi ruwa Allah madaukakin sarki ya ga wannan aikin da ta yi na tausayi ya ce ya gafarta mata wannan karuwancin da take shigar da ita aljannarsa mata aure mai biyayya a cikin ɗakin mijinta ta shiga wuta saboda mage ta kama ta ta ɗaure ta bata ba ta abinci ta ci ba bata bata ta je ta tsinci ƙwarin ƙasa irin su ɓera da ƙadangaru da sauran abin da mage ke ci har wannan magar ta mutu Allah subhanahu wata'ala ya shigar da ita wuta saboda zaluntar wannan magen da ta yi. addinin mu addini ya tausayi. ba addini bane na mutum kullum ya rika kallon duniyanci ya rika kwaikwayon abin da turawa waɗanda ba su da hankali ‘yan harigido waɗanda ba su da kan gado suke aikatawa bani bani sai a ce a tafi yajin aiki wannan gwamnatin ba ta kallon abin da ake ciki Ba ta san abin da take ciki ba makaho ne aka ba shi tukin mota kai ne da ka gano makaho ne za ka kauce ma titi in ba ka bi wallahi banki ka je yi gaba to haka gwamnatin nan take in ka fahimce ta haka ka fahimce ta in baka fahimce ta ba to kai za ka yi ta wahalar ka so da ka ba ta ji ba ta gani summun bukmun umyun fahum la yaqilu sannan fahum la yarji'u ba za su dawo ba so da ka mu ne imu imu ya kamata mu fahimci matsalolinmu mu tausaya ma junanmu mu yi abin da za mu iya jin kan junanmu mu yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da abin da za mu yi amma ba irin waɗannan gwamnatocin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ta da Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki kullun ya kara mana wa ya kara mana fikiwa a cikin addini اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والآتية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم احفظ أعيننا من الخيانة وفروجنا من الزنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ قلوبنا من النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتح فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درس الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيش السؤداء وموت الشهداء والنصر على الاعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل السكينه والاستقرار في وزننا اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تؤاخذنا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل صلاتنا و وعباداتنا كلها كلها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن صحابات رسولك أجمعين وأخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون